وبنينا فوقكم سبعا شدادا kuma muka gina sammai guda bakwai a sama da ku masu ƙwari waɗanda suke da kyan gani